إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد a lokacin da mala'iku guda biyu suke karɓar ayyukansa ɗayansu yana zaune a damarsa ɗaya kuma yana zaune a hagunsa